tantancewa mutane waɗannan abubuwa a ƙarƙashin wannan za ka fahimci maganar da sahabbai suke cewa sukan kai wata kaza ko shekara kaza ba su sauke sura kaza ba a yayin da wannan surar mu kuma muna iya sauke ta a kwana bakwai ko kuma mu sauke alkur'anin gaba ɗaya a cikin shekara biyu a nan ne za ka gane bambancin irin yadda suke sauka da irin yadda mu muke yi su suna tsayawa ne suna bin waɗannan hukunce-hukunce na fiƙihu gaba ɗaya su karance su su fahimce su don haka sai ka ga wani ya zama cikakken malami a ilimin fiƙihu hadisai da yake da su ƙwaya biyar ne amma ya sauke alƙur'ani gaba ɗaya amma ya haɗu ya zama babban mujtahidi domin sadda ake karantar da shi alƙur'ani ba wai haddar kaɗai ake karantar da shi ba ba ƙa'idojin ilimin tajwidi kaɗai ake karantar da shi ba ana fahimtar da shi dangane da hukunce-hukunce na fiƙihu wannan abu ne da malaman fiƙihu ba su yi sassauci a kai ba daga cikin malaman tafsiri al'imamu abubakar aljassas ya yi littafi ya sami shi ahkamul qur'an al'imamu abubakar ibn al-arabi ya yi littafi ya sami shi ahkamul qur'an al'imamu al-qurtubi ya yi littafi shi ma ya sami shi aljami'u li ahkamul qur'an malamai sun biyo bayan su da ɗimbin yawa akan haka har zuwa waɗannan zamunna a ƙarƙashin wannan yana daga cikin aikin mai fassara Alƙur'ani ya yi ƙoƙarin fitarwa da mutane matsaloli da hukunce-hukuncen da suka shafi fiƙihu dubi abubakar Muhammadu gumi allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi har sai da ta kai a cikin littafin shi mai suna raddul azhani ila ma'anil qur'an kasantuwar shi malamin malamin fiƙihu ne daga cikin malaman tafsiri abin sha'awa da ya je aya ce wadda ke tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ayar ta zo ne dan ta ba da jawabin wata bakar magana da kafirai suke harbota ga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama Allah ya ce dangane da annabi sallallahu alaihi wa sallama wa ma tatlu wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wala ta bi yaminik idan lartabal mubtulun kafin saukarwa da annabi sallallahu alaihi wa sallama alqur'ani Allah yake ce da shi baka iya karantawa ba baka iya karatu sannan kuma shi abin da ake karantawar baka iya rubuta shi da hannunka na dama a sai malam bakar mahmud gumi Allah ya gafarta mishi yake cewa kaga wannan dalili ne akan cewa da annabi zai yi rubutu sallallahu alaihi wa sallama da hannun dama zai yi kenan wannan ya nuna sunnar rubutu ga musulmi shine yin rubutu da hannun dama a ƙarƙashin haka bai halatta ba yin rubutu da hannun hagu ku dubi wannan ayar tarihi take bayarwa na annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama cewa yaya yake kafin a saukar mai da alkur'ani bai iya rubutu ba bai iya karatu ba da aka saukar mai da alkur'anin yaya yake haka yake bai iya rubuta ba bai iya karantawa ba amma a ƙarƙashin wannan ayar da ke ɗauke da tarihi wadda take raddi zuwa ga kafirai masu saka shubuha sai da allah maɗaukakin sarki ya fitar da wani hukunci a fakaice su kuwa malaman tafsiri daga cikin malaman fikihu da suka tashi sai suka zaro wannan hukunci suka bayyana shi don haka yana daga cikin aiki da wajibin dukkan wanda zai tafsiri ya yi ƙoƙarin fitar da ire-iren waɗannan hukunce-hukunce don haka ku kiyaye idan muka kai ga aya za mu tattauna hukunce-hukunce irin wannan insha Allah ta'ala idan ta kama sai mun ɗauko al'imamul ƙurtubi mun hikaito abubuwan da zai faɗa mana ko kuma mun ɗauko al'imamul jassas ko al'imamu ibn al-arabi ko kuma a zamanance irin rubuce-rubucen da wasu malamai 'yan zamani irinsu muhammad ibn ali as-sabuni da makamantansu suka yi za mu yi ƙoƙarin zuwa da waɗannan abubuwa muna masu tantancewa al'umma abubuwan da aka rubuta ba wai duk abin da aka rubuta za mu kimsa ma ainihin jibgawa jama'a ba idan haka ta faru to sai zama kenan hikayar da muke tsoronta ita ce ta faru domin daga cikin tafsirin hikaya shine ka zo kana karanta mutane abin da aka rubuta kadai ba za ka tsaya ka tantance ka tace ya inganta ko bai inganta ba me ma'anar wannan magana wannan hadisin da malamin ya kawo ya tabbata ko bai tabbata ba to za mu ainihin yi wannan aikin insha Allah ta'ala da gwargwadon ikon da Allah maɗaukakin sarki zai ba mu don haka jama'a su kiyaye sannan daga cikin aikin da malamai suka bayyana a cikin ma'anar tafsiri shine fitar da hukunce-hukunce na kira'a lallai ne hukunce-hukunce na kira'a abubuwan da suka shafi ɓangarori guda biyu ƙa'idoji na ilimin tajwidi da ƙa'idoji jimilla na ilimin ƙira'at yana daga abin da ke taimakawa alƙur'ani ma'ana shi ta fito ƙarara misali ina bambancin maliki da maliki yaumiddin a wajen karatu duk daidai ne ya tabbata a cikin shari'ar musulunci amma a wajen ma'ana da balaga da fasaha alƙur'ani kowanne yana ɗaukar wata ma'ana wadda ke ƙara girman daraja ga zatin allah maɗaukakin sarki kun ga ashe bayyana fuska ta kira'o'i na daga abubuwan da ke taimakawa wajen ƙara fito da mu'ujiza ta alƙur'ani mai girma ina fatar an gane